na ce alamarsa ta farko akwai fesowar ƙananan ƙuraje daga saman azzakari mutum zai ga cewa ƙuraje na feso masa to wannan alama ce ta kamuwa da ciwon sanyi ga namiji kenan sannan kuma akwai ƙaiƙayi a saman azzakarin ka rinka jin ƙaiƙayi ko da yaushe yana maka ƙaiƙayi kikir kikir in baka susa ba ba za ka ji daɗi ba shi ma wannan alama ne na kamuwa da ciwon infection ciwon sanyi sannan alamarsa ta uku wadda mutum in ya ga hakan a tare da shi zai san cewa yana tattare da ciwon sanyi infection a jikinsa alamarsa ta uku shine akwai fitowar ruwa ruwa mai kauri kalan madara ko kuma kore daga azzakari ruwa zai rika fita zai iya yiwuwa mai kauri ne zai kuma iya yiwuwa ruwan nan tsinkakke ne ma'ana ba mai kauri ba ne duk dai wannan in ka ga wannan alamar a jikinka to alama ce ta ciwon sanyi kuma hakan ba zai sa ka gane hakan ba har sai ka danganta da cibiyar lafiya mafi kusa da kai amma ka gwaji za ka san matakan da za ka